mu na mata, a yau mun samu zantawa da wata matashiya Malama Nafisa Muhammadu Abdullahi, wacce ta karanci harkar kasuwanci a makaranta, take kuma kasuwanci a yanzu. Malama Nafisa dai tana sayar da kayan kyalkyali na mata dangogin su zanin gado, labule da dai sauransu. Gaya da hiranmu ta kasance da ita. Shagon eh. dogon bauchi eh. interior decoration. A nan nake aiki. Me kuke sayarwa? muna sayar da bedsheet blanket carpet drop pillows da dai sauransu da sauransu kayan dai mata kayan mata na kyalle-kyalle me ya ta ke ki kike wannan sana'a kawai mm. saboda ina son in dinga business shi yasa kika ga ina wannan sana'a don haka na je na karanci marketing oh kin yi karatu Marketing a wace makaranta? A Kano State Polytechnic. Diploma ko HND? Yanzu na riga na gama diploma ɗina tun 2013. Mm. To yanzu me kike jira biki ci gaba ba? <laughs> Admission. ok kin nema admission mm. fito ba bai fito ba insha to kin karanci harkar kasuwanci ce. wannan naki ne ko kwa kina aiki nake yi aiki kike yi to me burin ki a dangane da wannan aikin tun daga shi kike eh, harkar kasuwanci kika karanta kuma mm. shekaru biyu da suka wuce kina aiki a nan me burin ki wata ma zama business woman bude gurina na kaina ba sai na depending da wani ba depending on my own kin gane to abin da ya sa kenan to yanzu wannan kasance shin yadda aka saba yi a kasuwa ne ko kin shigo da abin da kika karanta a cikin yadda kike gudanar yadda aka saba yi a kasuwa ne kawai in mutum ya shigo yi salamu alaikum sai ka welcome din mutum sannu da zuwa me kake so kaza kaza kaza muna da kaya iri kaza muna da kaya iri kaza sai ba ku zama yi kokarin zamanantar da sana'ar batun da ke ga cikin je makaranta mun zamanantar mana tunda da muna daga nan ake ciro mana kaya daga dubai eh. to kin gani ko ta internet kenan ta internet through eh. abu na internet muke shigo da kaya mm. to ina batun kalubale <laughs> kalubale mm, a harkar nan ba ke fuskanta wani kalubale da ka fuskanta mana irin kowa da irin yadda yake zuwa maka wani dai zo ya ya dinga ganin mutuncin ka wani kuma bada gani wani dai zo ya sai kaya wani kuma kawai dai zo ya gani ne shine kawai wani kira ga kin mace kuma kin zauna akan kafarki wani kira gare ki ga yan wanki mata kowa ya fito ya nemi sana'arsa na kansa kar ya ce zai jira sai a mishi komai malama nafisa ta ja hankalin yan wanta mata da su nemi nasu na kansu maganin gori baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya